الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان متى أشرن دشدا قوة رجب shekara ta 1436 hijira annan muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shi ne dace da sha biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a lissafin turawa muna darasi na ashirin da takwas a cikin wannan littafi mai albarka na shama'il muhammadiyya na imamu tirmizi da muke wa na masallaci mai albarka na usman bin affan kofar gadon kaya kano nigeria yau da yadda maɗaukakin sarki za mu tashi ne akan babu ma ja'a fi qadahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da ya zo yake magana a kan kaskon annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama na cin abinci kwanan da manzan Allah yake amfani da shi wajen cin abinci wani iri ne yaya yake قال حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت رضي الله عنه قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدها خشب خشب غليظ مضبب كو مضببا بهديد فقال يا ثابت هذا قده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت yake cewa wata rana Anas ɗan Malik Allah ya ƙara masa yadda ya fito mana da wani wato akwashi mai kauri wanda yake an kewaye shi da ƙarfi shine mudabbab kamar misalin kwariya a kewaye ta da wani abu haka a bakinta don kada ta karye shine mudabbab takwabi ko gidan takwabi akan sa masa ƙarfi a gefensa ko marikar don ya ƙara masa ƙarfi shine mudabbab to kwanan manzon Allah na itace ne shi ne yake cin abinci da shi an sa masa ƙarfe ana suke cewa ya kai sabit to wannan shi ne kwanan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cin abinci hadisi Imam Bukhari da imamu At-Tirmidhi Allah ya kara masa yadda wannan qadahu din akan fassara shi da kwano na shan ruwa ina kwano na shan ruwa kamar yanzu ka ce kofi akan iya fassara shi da haka me wannan yake nunawa abin da yake nunawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai dauki duniya wata ababa da za ta takura masa dan bai samu abin da ke cikinta ba an kawo wannan ne don a nuna mana zai iya yiwa rayuwa ta kama Allah bai baka kayan alatu da morewa da jin daɗi ba na rayuwa sai kai haƙuri wanda ya fika matsayi da daraja shi ma ya rayu Allah bai hore masa waɗannan abubuwa ba a ce kwano na annabi sallallahu alaihi wanda zai ci ko ya sha a ce na itace ne a wata riwayar ma cewa aka yi a fashe ma yake an masa ma fashe an ɗinke shi kamar irin ƙwarya ta fashe irin girtai ɗin nan masu ɗinkin ƙwarya su mata ɗinki to kwanan annabi da ke ci abinci a ko yake sha a fashe yake sai da aka yi masa kwaskwari ma aka daɗa masa gyara kenan lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya mana babban darasi na haƙuri a cikin wannan riwaya da Anas ya sanar da mu Allah ƙara masa rahama kuma ba laifi idan an yi amfani da kwano an sa masa ƙarfi kamu yanzu ma yawanci kwanukan aina ƙarfe ne to yana nuna yin halaccin haka tunda kwanan annabi ma akwai karfi a jikinsa ga wata riwayar kuma qala haddathana abdullahi ibn abdurrahman qala anba'ana amr bin asim qala anba'ana hammad hammad bin salama qala anba'ana humayd wa thabit an anas qala laqad saqaytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama بهذا القده الشراب كله الماء والنبيذ والأسل واللبن أنا استفاكت أجوانا وتكسب يشي للي لا شاهد من ذن الله دون أبدا كسني نشا لا شاهد أن صلى الله عليه وسلم أشيوانا كسبا فوانا أقشن فوانا قوانا دروا ko tsini shine annabi tsini ko zuma shine al'asal ko laban nono ce duk babu abin da ban zuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ba a ci tawadu'u ne da shi an zuba masa karba yake yi amfani da shi sallallahu alaihi wa sallam to me yasa ake ta kawo labarin Anas idan kun lura babin gaba ɗaya riwayar anas ba kawo wani sahabi ba me hikima hikimar saboda shi anas shine dan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam dan gidansa yaron gidansa ne masa aiki tunda tun yana shekara goma tsohuwarsa ta kawo shi gurin manzon Allah ɗin sanarsan su shiga wannan yaron mai taimaka hidima ga wannan yaron ya zama dan aiken gidanka to shi yake kula ma da kwanukan abincin annabi sai sa ka gara babu riwayar abu huraira a ciki ba riwayar jabiru ba riwayar kowa riwayar anas ne saboda shi yake da alaka direct alaka da abubuwan da suka shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to a nan gurin an kawo waɗannan annabiz wal asal wal laban me yasa malamai suka ce dan annabi yana sha'awar waɗannan abubuwan manzo Allah yana son su yana son tsini yana son zuma rayuwar annabi yana shan zuma yana kuma santa saboda tana da amfani a rayuwar dan adam Allah ya ce fi shifa'un linnas a cikin zuma akwai magani ga mutane sai ya bar abin wato a buɗe magani ya ce maganin kaza kaza kaza kaza ba dan ya nuna ma a buɗe ne magani na komai ma duk wanda yake yawan shan zuma to za ka ga Allah ya masa arziki da lafiya a tattare da shi amma yanzu za ka ga mutanenmu larura take sa kawai suke shan zuma amma iyayenmu da kakanni a da ba ka rasa mutum da zuma a ɗakin shi mutum zai biredi zai ci ne sai ga ya ci da zuma wani shayi ma da zuma yake sha haka kawai ma ana so ana lakatawa yara ƙanana a bakinsu jariri da aka haife shi ko da bai taɓa cin kuma ana so a rinka ɗan lakatan zuma ana ɗan sa masa a baki za ga yana tanɗewa ko mun kansa ko mun kansa in ya ji zaƙi shanyewa dai kuma wannan ɗin ta sa malamai suka ce yana ƙara musu basira ba wa yaro zuma tun yana yaro yana ƙara mai basira so jama'a zuma yana da amfani kwarai da gaske to annabi yana sha yana kuma shan nono yana shan nono yana kuma san nono sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma malamai suka ce wannan abun suna karfafa wa mutum jiki tana ƙara mutum kuma lafiya bayan ƙarfin jikin kuma ga lafiya babu ma a fi hati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama baban da ya zo yake magana a kan kayan marmari da manzon Allah yake yake amfani da shi annabi yana amfani da kayan marmari kamar ka ce irin firis da yanzu ake cewa na shan kayan marmari abin da ya shafi su kankana za a yi ta ambatan kankana a nan da yawa albattif duk annabi yana amfani da su irin nasu na wancan zamani to kaga mu yanzu su kankana su lemu su gwanda su abarba su ayaba su gwaba waɗannan 'ya'yan itacen suna da amfani matuƙa a jikin ɗan adam suna da amfani su mangwaro wanda Allah ya sa ya samu su bai kamata mutum a ce ya zauna a yi ne bai samu ya ci ɗaya daga cikin ko bi daga cikin waɗannan kayan marmari ba saboda a lafiyance kawai ba sai an jawo maka hadisi ko aya ba jikinka yana da tsananin bukatar su ne abubuwan da komun shekarun mutum komun tsufansa ko me ma aka hana shi ci to su ba a hana shi ya ci su saboda gaskiya disadvantage ɗin su kaɗan ne amfanin su ya fi yawa a jikin ɗan adam to yana da kyau yan uwa mu rinka amfani su za ga likitoci suna yawan bayani duk wanda yake da matsalar ciwon ciki ya rinka amfani da waɗannan abubuwa suna da amfani kwarai da gaske sannan wanda yake so kai ya samu larura larura dai da shafi ciki dai in dai yana shan wannan abu zai samu waraka da yardar ubangiji to sai gashi ma mun samu dace annabi din kansa sallallahu alaihi wasallam yana amfani da shi قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القساء بالرطب للي النبي أنا تشن كما قرجي إذا سكو قنبع دنا da دا suma a jikin mutum to yana haɗawa da dabino yana ci hadisin bukhari alƙisa nau'i ne na gurji an san gurji aiko? awwa akwai gurji akwai irin su kokomba din nan wannan yana da amfani matuƙa ana so haka kawai ma mutum ya ɗauke shi rinka ci ko ya rinka haɗawa da abinci yana ci da shi ba da wani ɗanɗano haka yake salaf amma akwai aiki a jikin mutum akwai aiki a jikin mutum yanzu kan ma ko ba a ja maka hadisi ba ma wahala ma ta sa ka ci shi yi. don neman ka samu lafiya ko da ɗabi'ar ka ba ta sha'awar irin waɗannan abubuwan to lalle a shawarce yana da kyau ka rinka amfani da shi kan daga shi annabi yana ce hadisin bukhari da muslim kamar yadda shi wannan sahabi babban sahabi yake yake ba mu labari annabi ya san fa'idar abinci mai kyau shi sa za ga duk wani abinci mai kyau za ka ji an ce annabi yana ci sallallahu alaihi wasallam suka ce wannan yana ƙara mutum ƙarfin jiki da lafiya kuma taqwiyatul badani wa himayatihi min al-amrad da kare gangan jiki daga cututtuka wata garkuwa ne a jikin mutum قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب إن وانشان حديث ني روار عائشة أن روار إمام أبو داود حديث ني صحيح إن قنتشي دين نوع سو سلات سو كابيجي سو النمبر جن su karas su ɗanyen wake ɗin nan suna da amfani matuƙa su tumatiri ɗanye a yanka mutum yana cin abinci da shi zai yi kyau kwarai da gaske idan mutum zai ci abinci ya rinka ci da su ko da ma ba a ce ya zo a hadisi ana ci ba to likitoci dai na wannan zamani sun ba da labari a kai saboda jama'a kun ga lafiyar nan ita ce a hannu haja idan allah ya taimake ka samu lafiya to da ita ne za ka tashi kai sallah da daddare da lafiyar nan za ka yi azumin nafila da lafiyar nan za ka je hajji da ita za ka je umra da ita za ka je sallar jam'i da ita za ka yi sada zumunci da ita za ka je wa'azi da ita za ka je karatu so duk abin da zai taimaki mutum na kula da lafiyarsa na abinci to ya yi ƙoƙari ya yi amfani da shi ya ma saba da shi kuma mu yanzu nan Allah ya hore mana waɗannan abubuwan a gonakinmu a gidajenmu ake noma su irin su waɗannan salad ɗin gashi nan ruwan kwata ma ake ake ɗan warewa kawai ana kora masa sai ka ga ya tsoro sati biyu sati uku ya gama girma gashi kuma da arha naira goma sai a baka salat ashirin sai a baka amma gashi nan masu salat din sai ka ga saboda ba a san muhimmancinsa ba sai ga sun yi kwantai ɗinsa suna zubar da shi saboda ba a siya ba amma wanda suka san me suke zaga ai ba sa ma cin abinci ce da shi so jikin dan adam aka ce 70 bisa 80 yana da buƙatar waɗannan 70 bisa 100 70% na jikin mutum yana buƙatar wannan Allah ya ganar da mu قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميدا أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك إن أنت صديقا له أبوكيني قريشي لذا أنس أم مالك ألا قال مسيدا يتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب من ذا الله أنقينا حتى tsakanin wato kankana wani nau'i ne na alkhirbiz nau'i ne na kankana ɗin yana haɗawa da dabino yana ci sallallahu alaihi wasallam irin wancan dai hadisi ne amma wannan khirbis din a yare ne na farisanci ba larabci ba ne ba ana nufin wanda bai nuna ba wanda bai gama nuna can ba قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخل أي أكل البطيخ بالرطب إن وانشان حديث إن رواية الترمذي إن إمام الترمذي أنا تكامنا صحابي دبن دبن دا كما ما رواية دبن دبن لن ينونا من للي حديث أن ينا دا هنيوي دا داوا قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك بن أنس وحول السند شين وانا حاء أبراكت يا تنجح هاي الحديث يا كاما وني وحدثنا إسحاق ابن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاحنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيؤتيه ذلك الثمر wannan hadisin daga abu hurairar Allah ƙara masa yadda yake cewa mutane idan sun ga ɗan itace farkon fitowarsa shine awwalin samari kaga ɗan itace na'am dan a nuna mana muhimmancin 'ya'yan itace a rayuwar ɗan adam haka a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a samar dibino ne irin su ɗinya ne kanya ne irin su kwakwa ne irin su baba ne irin su mangoro ne duk waɗannan suna da amfani a jikin ɗan adam ‘ya'yan itace in an ce maka ‘ya'yan itace ko ban lissafa maka ba abin da yake ɗan itace ne to yana da amfani su lemu shukar Allah kenan ba ba wanda ɗan adam ya san'anta shi ba duk abin da za a ciro shi daga jikin itacen shi a cire shi a yi amfani da shi yana da albarka matuƙa kuma yana da gina jiki kuma illolin shi bai da yawa alherinsa ya fi yawa yanzu bari buga mana misali akwai mangoro na kwali akwai lemo na kwali akwai kwakwa ta kwali duk na akwai su na kwali akwai abarba na kwali amma inda za ka kwatanta ka duba kayan hade-haden da aka yi kafin a mai da su kwalin yawancinsu illa ce a jikin dan adam akwai daɗi a baka tabbas zaƙi ɗanɗano ba magana amma illolin shi yana da matsala da ka sha lemon kwali wanda ka sha na itacen a ciro maka ka saya a yanka maka ka shashi din wannan ɓawon wato ciririn ɓawon ya shiga maka ido ko ya taɓa maka baki wannan akwai albarka a ciki ya maka sha na kwali a barba ta kwali an zuba shuga an sa preservative abubuwan da ake sa su su tsare shi kada ya lalace yanzu tsakani da Allah a zo a mangwaro inda mangwaro na Allah ne a sa shi a cikin kwali shekara guda bai lalace ba shekara guda kaga ai ai abin da za a sa masa din dole akwai wani abu da watakila zai iya yin tasiri ko illa a cikin nan adam haka a barbaɗin nan sai shekara biyu kaga mutane suna sha kuma galiban ma in za a sha ma ba a ma fiye duba expiring date din ba ba su ya duba expiring date din ba so yawanci kayan kwalin nan suna da illa da kuma kayan gwangwani yanzu wake akwai na gwangwani da ka je ka sai waken gwangwanin nan gwanda ka je ka auna matarka ta dafa maka ka ci shehu maka alheri saboda illar da ke cikin kayan gwangwanin nan ba a cewa komai to da Allah yana da kyau mu kula da shi yasa mai dabara za ka ga ya fi son ya rinka cin abu na gargajiya ya fi amfani gare shi mangwaron nan je ka saya ka sa a yanka maka ka ci ko ka sha ya fi amfani kwakwan nan saye ta a fasa maka ka ci ta a haka ya fi ka je ka ci na gwangwani ko na kwali saboda albarka da ubangiji ya yi waɗannan 'ya'yan itace da kuma amfanin da suke da shi daman Allah ya yi su ne don su amfanar da ɗan adam to sai bature ya zo da al'amari na zamani don a tsare shi wai ya daɗi kuma an bashi ma ai za a amfana shi daman yawanci abin seasonal mangwaro a bashi a ta amfani da shi iya lokacin da in ya ƙare a haƙura sai a amfani da wani kuma daidai gwargwado ma za ga wasu abubuwan akwai da lokacin rani akwai kuma lokacin damana duk ana samu ba kashe kasuwa nake wa maka masu kayan gwangwani ba amma dai na da illa to annabi idan aka dan itace ya fito da farko akan kawo shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya addu'a fa aka da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idan annabi ya karba sai ya ce ya Allah kai mana albarka a cikin 'ya'yan itacen mu ya Allah kai mana albarka fi madinatina a madinan mu a garin wannan yana nuna yana da kyau mutum ya rinka roƙon Allah alheri da albarka a cikin garin da yake zaune na'am akwai buƙatar albarka ta sauka a garin da kake zaune don in ta sauka shine ka amfana ba wai kawai in kai kana samun kuɗi da gidanka na zama da iyalinka da abin hawanka shikenan komai ma ya faru ba akwai bukatar ka samu albarka idan garin akwai albarka kai ma za ka amfana idan ba shi da albarka kai ma za ka cutu shine manzo Allah ya koya mana mu rinka yin addu'a din wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina kai mana albarka a cikin kwanan awon mu da mudin mu sa'i babban kwano mud kuma karami ya Allah duka ta albarka ce ka duba hatta kwanan da ake auna abinci kwanuka na auna abinci na sayarwa duk ana yin addu'a ana roƙon Allah Allah ya sa albarka ce dan annabi ya nuna mana tarbiyya Allahumma inna ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyuka ya Allah annabi ibrahim bawanka ne kuma badaɗinka ne ni ma bawanka ne kuma annabinka ne shi annabi ibrahim wa innahu da'aka li makkata ya yi addu'a dangane da makka ni kuma ina yi wa madina addu'a da irin abin da annabi ibrahima ya roƙa wa makkata wa mislihi da makamancinsa ma a tare da shi ninki kenan kun ga annabi ibrahim ya yi addu'a makka ya yi addu'a wa 'ya'yan itace na makka ko ba ka Allah ya ce warzuqu minas samarati la'allahum yashkurun ya Allah ka azurta maka da ɗan itace ƴaƴan itace ku duba busasshen wuri ne ba a ruwan sama duwatsu ne babu wata ni'ima a ƙasar dai ta hanyar noma babu ba sa noma galiban amma duba babu ɗan itacen da za ka je ka rasa shi ko ba a noma a wurin ba za a ɗauko shi ayyo dakwarsa a kawo yanzu mangwaro original mangoro mai kyau din a nan kasar da za a yi shi ko ba za a ba ku shi ku sha ba sai a ba ku matattun na gindin bishiya da suka faɗo ƙwari suka fara ci su ake kawa a baku masu kyau ɗan waje ake fitar da su akwai wanda business ɗin su kenan samu mangoro lafiyayye sai an auna shi an duba lafiyarsa duk mai kyau ɗan waje ake fitar da shi ƙasashe ƙasashe gashi a nan aka noma shi tumatir duk wani tumatir mai kyau sai gaba ba lalle bane a kawo muku shi ana kai musu shi can lemu haka ka ga lemon nan tafka tafka jajaye masu kyau muku kora shar ka ga lemu kamar ganye su ko lemon zagan su jajaye ne da wahala ma ka ga lemu kori din nan masu kyan ake kai mu saboda addu'ar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam su fa shago guda ake na kayan marmari mu ne yanzu a nan gudun duk an bar yan tebur tebur kawai wallahi inda suka ci gaba shago guda za ka gani an sa masa wuta da freezer da komai wannan layin duk ayaba ne nan duk kankana ne wancan layin duk ganye ne salat-salat ne can duk ɗanyen wake ne irin green beans ɗin nan can duk tumatir tattasai ne ko kwamba ne gurji ne ah! wuri guda iya ganin ka kaga ana layi ana ta saya duk wanda zai je sai abinci ko kayan abinci sai ya zo ya hada da wannan ya zuba ya ci da shi dan me ana buƙatar lafiya amma mu ne ba mu san kimarsa ba yanzu ɗanyen waken nan da kake gani wake da kake gani ɗanye wanda bai bushe ba yanda ake amfani da shi a yayyanka shi a ci abinci da shi mu galiban idan an noma shi ma sai dai a ɗebe shi a kai shi ba a ci ba ko ina ne ma ake sai da shi ba saboda ba a samu awareness aka waye aka san amfani shi ba idan za ka duba gida yanzu ana yin abinci da rana galiban mutane shinkafa suke ci galiban casa'in bisa ɗari za ka iya ce abincinmu shinkafa ne zai yi wahala mutum ya waye gari bai ci shinkafa ba ka Allah ya jarabe mu da ita amma shinkafan nan tana da tana da starch a jikinta wanda kuma illa ne ga mutum in yayi masa yawa akwai bukata a sa mata ganye a cikinta a sa mata gurji a cikinta a sa mata wannan waken a cikinta a hada da kabeji a ci amma galiban haka muke ɗibanta bil haƙƙi mutum ka gaya cikin kafan nan tsurar ta kawai wani an kai miƙo komai ganye ma da Allah ya ba dabo ganye mai da Allah ba ni ba ni asalin kawai haka zai naɗe shi to tsakani da Allah ya na kun ga addinin nan yana tafiya da abubuwa da yawa lafiyarka tana da muhimmanci kan wanda ya rinka cin abinci ba ya sa ganye yanzu ka ga alayyahon nan dan dai ni ba likitan kayan abinci bane da sanin abubuwa na abinci na na muku bayani yanzu ka ga alayyahu din nan wato wani zubin ya fi nama amfani a jikin mutum da irin su yakuwa din nan da kake gani da irin su shiwaka din nan ganye da ake amfani da shi ana miya da shi dukkan waɗannan abubuwan na vegetables din nan a ɗan ɗora shi a ɗan tafasa shi haka kai ya ƙone ga baki ɗaya ana ganin ganyen-ganyen ka yi amfani da shi masha Allah alai za ka daɗe sai dai ka ji labarin mutane ba su da lafiya amma kai Allah ya baka ma ya laifi sai wahala ta kai wahala an kwantar da mutum asibiti ya kamu da ciwon kaza ciwon kaza to sai rikice ce to sai fa ganye to sai ga mutum ya rungumi ganye kamar akuya yi eh, to likita ya ce ya ci ka ci kafin likita ya ce ya ci kafin ciwon da zai kama kai sa dole sai ka ci ka yi kokari ka rinka ci ina jaddada mana kar a rinka cin abinci babu ganye kuma kada a yi sakaci da 'ya'yan itatuwan nan lemo ɗin nan da kake gani lemo yana da tasiri a jikin mutum wani likita ya yi rubutu ya ce lemo ɗaya lafiyayyen lemo ɗaya daidai yake da plate ɗin abinci ɗaya in ka sha lemo ɗaya lemo guda a yanka maka shi ka shanye shi kuma in za ka sha lemo kakka tsotse ruwan kaɗai ka haɗe hadda tikar hadda tikar ciki ya fi tasiri ban ce ka ci da ɓawon ba duk da cewa akwai inda ake matse shi da bawon nasa gaba da shi ma yana da wannan wannan tsamu tsamun da in ya taba idan mutum shi ma yana da amfanin sa wani wuri da aka ci gaba sashi ake a matse shi gaba ɗaya an sashi a inji da shi bawon kawai yanka shi za a yi gida biyu ko uku da bawon lemon da abin da ke cikin in aka matsa shi da 'ya'yan cikin nan su faffashe gaba ɗaya sai mutum ya ɗauka ya sha amma duk da haka tasirin sa bai kai a ce mutum ya ɓare lemon ya jefa shi ya tsotse ruwan ya cinye ta karba yana da amfani matuƙa a jikin mutum ayaba kuwa da idona na gani an yi rubutu wani masani ya rubuta a jarida ya ce in akwai abin da wani likita yake cewa in akwai abin da yake kara wa ɗan adam nisan fana to ayaba ce har suka ɗauko hoton wata mace a kudu shekarar ta wajen ɗari da wani abu amma da idan ta gau tana gani kuma tana ji rangadau ga alamar tsufan a jikinta aka ce ya aka yi ta kai wannan haka ta ce ayaba take shi <laughs> in ji ta fada fada irin dan an nuna mana gashi tsohuwar mace ce amma duba ayaban nan da take da tasiri wajen kara mata lafiya a gangan jikinta amma mu yanzu kawai kila sai mutum ya wata guda ma bai ci ayaba ba wata biyu ma gashi nan sai dai a noma sai a fitar da ita a kai ta wani guri a je can a sayar ko kuma an mai abin sai wani mai kuɗi ne zai lemo da ayaba sai mai kuɗi salad da kabeji da wane ne sai wai hali kuma akwai ƙaramin kuɗi ma yana iya sayan shi alhamdulillah mun gode wa Allah akan musulunci sai kaga addini ba abin da baya taɓa wata ran ai ta bayani akan aure wata ran ta bayani harkar makwataka sai kuma gashi an dawo ana magana akan harkar kayan abinci da tasirinsa da amfaninsa a jiki saboda yana da alaƙa da rayuwarka ci gaban rayuwarka zaman lafiyarka shine ma zai baka dama ka yi wa Allah bauta ka sani ba ko ana fahimta na to daman magana zogale ko ba sai na gaya muku ba wahala ma yanzu ta sa mutane sun gane muhimmancin zogale da a banza muna yara muke hawansa muke jansa muke ɓaɓɓalla shi ana mota da shi amma yanzu ka isa ka ga yaro yana rike da reshen zogale yana ji a ƙasa yana mota sai a ce kai yada <laughs> za a karba a zuge shi yanzu masu hali ka ga mutum ya sayi fili miliyan kaza a gidansa sai ga ya ware wani wuri ya ce a shuka mun zogale a wurin zogale babban ofishin gwamnati wuri na kima da daraja sai ka ga an shuka zogale wahala kenan saboda shi kuma wannan zogalen da kake gani ai babu maganyen da ya kai shi kuma duba ni'imar ubangiji sai Allah ya zuba mana shi gashi a banza akwai ƙauyukan da wallahi a daji zaka je zogale ne iya ganinka in banda yanzu ma da aka dan waye aka gan shi aka san amfanin sa ma ake neman sa amma da wallahi haka yake raninsa da kaka ya kade ya zube a banza amma yanzu ku neman sa ake sai dai ƙauyuka zogale yana da amfani a jikin mutum yana ƙara mutum lafiya garanti wannan shi zogale bai da disadvantage yi da wani abu da illa ma a jikinsa komai amfani ne komai in dai kaga zogale to ya fi nama wallahi amfani a jikinka don nama yana da wata illa yana da amfani shi ma amma zogale wallahi bai da illa kuma zogale shine ganyen da inda za ka sa shi a gaba ka ci shi ɗanye kamar yadda akuya take cin ganye ɗanye lafiya lafiya bai da matsala ka ja shi kai ta niƙa shi haka yana da amfani ba yana da amfani sai ga mutum ciwuka sun haɗu sun mai yawa sai a shekarun da cin zogale kuma wallahi cin zogale sai ga ya samu waraka da taimakon ubangiji yanzu an ci gaba zogale ɗin nan har lipton ɗinsa ake yi ni ma nan da nake muku wazi ina da shi wani ya kawo mun ya ce malam ka ɗan jarraba wannan kuma na jarraba shi na ga amfani lipton wallahi na yi mamaki lipton na zogale a kan ka je kana sa wancan lipton in ka tsoma shi aka maka shayi da shi ba magana duk akwai ruwan zogalen kuma ya mafi zogalen ma amfani ruwan ɗin nan ruwan da da in muka dafa shi iyayenmu suka dafa zogalen zubar da shi ake yi yanzu bincike ya nuna wai to har sai da shi ake yi kaga mata suna yawo da roba roba na zogale shago shago alaji ga ruwan zogale tsada yana da kyau jama'a a rinka amfani da shi yana kara mutum lafiya lafiya sosai yana kara mutum lafiya shi ma wani likita ya rubuta ya ce in akwai abin da yake kara mutum nisan kwana da ba dan ajali Allah ya rubuta wa dan adam ajali ba zai mutu zai mutu ba da ba dan Allah ya rubuta wa dan adam zai mutu in yana cin zogale za a iya cewa ba zai mutu ba haka wani ya faɗa saboda tsabar amfanin shi a jikin mutum amma yanzu ka tsaya ka lura matanmu nawa ne suka san amfani da zogale suka ma iya dafa shi wallahi da yawa daga cikin matan birni dafa zogalen ma ba su iya ba kuma ka jarraba su gani ka kawo shi ka ce a dafa ma a cacca kuɗa shi a fitar da shi daga hayyacinsa har gwanda ma ka ci shi ɗanyensa saboda ba su iya ba tsinke shi ma ba su iya yi ba tsinkarsa ma ba su iya yi ba saboda ba su da alaƙa da shi 'ya'yan birni ne 'ya'yan indomi ne ci indomi kawai a kumbura 'ya'yan kajin gona a musu allura ku ci su su kumbura ku ku ci kuma kumbura allurar kazan gidan gona kenan tasirinta akan kaza da maciyin kaza kuma da wannan ba a ce a ce sati uku sati hudu kaza ta girma <laughs> wata ɗaya kaza ta gama girma za ta iya shiga cikin tukunya a ce kaza kullum sai ta yi kwai ta yi shekara da rabi kullum sai ta yi kwai ba yi ai ta ga akwai alamar tambaya ce ko ba ka bane malam yawwa to Allah mana mai kyau ba ina son me da mu gargajiya bane gargajiyar tana da amfani shi na sha fada a karatu ina mai cewa wallahi yawanci mutanen ƙauye sun fi mu lafiya ku dai na ganin wani kyalkyalin banza nan da muke fama da shi mota mai kyau mutum ka ganshi kamar hura shi ake yi kamar yadda ka san balon a ga mutum yana wani kyalkyali yana mai wallahi ana zuwa ana auna shi a wani likita cututtuka ba za su irgu ba ai akwai irin injinan nan da ake kawo na zamani mutum ya hawa ya lissafa a lissafa masa cuta wani tsautsayi ya kai shi ya je ya hau yau kai yanzu a najeriya kana dan najeriya ka kuskura ka je ka kuskura ka hau wannan injin <laughs> ta rinka nuna mata fara danno far take daga hawa bai ma fa gama bai ma gama tsora <laughs> tsora jikinsa ba ta buga masa cuta ɗari da hamsin yace ya yi na? ai sai yi baya yace 'Bani da bukata wani ai ya kashe mutum kafin ma lokacin mutuwar sai saboda ba lafiya ba galiban mutane wallahi ba su da lafiya galiban wallahi ka kada mutum ka ajiye shi ka ce a duba shi a gani ba shi yasa wani baya san zuwa check up din ba wanda yana da kyau mutum ya ringa zuwa ana duba lafiyarsa amma galiban kowa da ciwon da yake mutum kowa kowa wannan ciwo kaza wannan ciwo kaza wannan ciwo kaza wani dan uwa na hadu da shi tafiya nan da yake gaya mu yace na gan shi ba magana babban mutum wallahi sananne in na gaya muku shi ina faɗan sa kun san shi yace malam ni dinnan da kake gani na yanzu nan bladder dinnan an san bladder ita jikin mutum yace ba da ita tun tun an shirye ta an jefa da ita nace za ka kira yace ba da ban saboda barin ta illa za ta yi mu a jikina yace ya je an gwada shi likitoci a ya suka ce in ta zauna a jikinka za ta yi maka illa za ta ja ma ciwon ka za ta lalace za ta yi kaza saboda za ta dalilin samuwar ta din a jikinka wani ciwo ne ya same shi wanda dole sai an cire ta wala aka aka cire ta yace shi kuma bacci dai magana ya kwanta bacci yayi plan yace babu ya gama a rayuwarsa yace alkawari ne matansa sun sani yanzu gadansa yanda yake haka yake a rabi a zaune a ɗan kwance haka yake ya ce wallahi haka yake yace saboda idan ya kwanta bacci gaba ɗaya abin da ya ci sai ya zubar da shi sai ya yi amayansa kuma kwana yake cikin sai kumbura ya samu wani ciwo wanda yake sababa masa wannan ya ce wallahi baya kwana ya yi flat dai ko ya rubda ciki ko ya miƙe yadda wani ke kwanciya ka yi juyi ka ɓangaren namu ɓangaren baya yi kuma malam idan ka gan shi zai baka sha'awa za ka ɗauka ma fi ka lafiya ya ce wallahi haka nake ni kan kwanciya sai dai a kabari in ji shi da faɗa sai dai a kabari wanda kan gana yi flat to kabari in ba haka ba akwai matsala ga ciwon kaza ga ciwon kaza wani dan washi ma zai ce ka gani nan duk wani ciwo da ka sani na zamanin da ake faɗa ba wanda ba da shi addu'a ce kawai ni take tafiya da ni malam mutane ba su lafiya ka san me ya faru saboda yanayin rayuwar da muke ciki da abincin da ake ci mara kyau an ɗauka shi ne mai kyau ɗin wannan abinciccika na zamani ɗin suna da tasiri ba ƙaramin tasiri ba wajen lalata mana gangan jiki sannan ga zunubi da sabon Allah da ya mana yawa sai Allah ya jarabe mu da cututtuka da rashin aikata aikin alkhairi sai ka ga mutum ya samu wadata da rufin asiri yana da kuɗi baya iya aikin Allah baya iya taimakon kansa da iyalinsa da 'yan uwansa wani abun daban na barna yake sai kuma Allah tsora masa ciwon da zai rinka cire kuɗin a dole ba yanda zai ko ya jarrabe shi da wani da dole a cire a cire wannan yaro karami a haife shi da ciwo yaro karami jariri wani wata mata ta kama wani yaro gashi nan ana haifan sa ya haife shi wani ciwon zuciya dan jariri wani jin wannan ne wallahi ciwon zuciya kullum muna yawo muna asibiti wani yaro karami an haife shi ana ta canja mai wai jini wai duk bayan wata ɗaya ko duka za a sai an canja mai jini yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un canja jini ba a wanke mutum abin wannan yana ciwon zuciya wannan yana hawan jini bai kai ya kawo ba da hawan jini ɗin sai ya kai shekara kaza yanzu matashi ma sai ga yana yana fama da shi cututtuka sun yawa haka annabi ya faɗa in duniya ta zo ƙarshe saban Allah ya yawa Allah zai jarrabe ku da cututtuka da ba ku san daga ina ta suke ba kuma cututtukan da ba ba a taɓa sanin labarin yaya labarin su a cikin iyayenku da kakanninku ba dan kuwa su ku shi yasa ku kyautata daidai da abincin da mutum yake ci yayi kokari ya ci mai kyau wanda zai ba zai masa illa ba yanzu kamar misali an shafa da ana maimaitawa akwai abincikan da ana ganin su a ido abu daɗi ne amma ba daɗi ba ne ina maimaita mana lokaci bayan lokaci a karatu yanzu kamar misalin mai ko mai mu yanzu a al'ada mu gani ake mutum ya zo cin abinci a sa masa mai yana yana cin abinci mai yana ɗiga a hannunsa a ga mutum yana cin kosai kosai ɗin nan ya jiƙa masa hannunsa da mai wallahi poison idan da yanda za ka yi ka sa kosai ɗin a cikin tishu kan matse man ba tare da wannan ba shi fi maka lafiya kaga mutum ya zuba shinkafa da wake mai sai ya kwanta ana cin doya sai mai ya kwanta a yi wa mutum roman kaji mai a sama kaga mutum ya ɗebi man kawai yake sha man roman kaji ruwan mai wallahi barnar da zai maka sai ya kai ka kabari ka shirya ba shuga zaki komai na mutum zaki kayan zaki mutum ya je raye tasha in mutum ya zo shan shayi sai ya san siga sai kunnensa ya fara motsawa ɗau ba alheri akwai shekarun da za ka kai ma dole ka hakura da cin maiƙo da zaƙin nan duk mutumin da ya kai shekara arba'in ya sallama wa kansa ya haƙuri ya rage wannan abun saboda ba alheri ne a tattare da shi kitse an yi lokacin da matanmu idan an yi layya kakide tara shi ake kakide ba haka ake faɗa ba kakide idan za ka ci abinci sai a zuba maka kitse burgewa ne wannan ce a zuba kitse kitse wayo kitse kitse ai yanzu ya zama matsala hadari ne ba karamin hadari ba kaza kaza kaza din nan tana maiƙo bayan kaza na akwai wata fata mai daɗi wannan fatar daɗi ne a baka amma illa a cika duk mai hankali in yazo cin kaza ya ɓare wannan ɓawon ya ci ainihin naman kawai mutum ya zo tsire sai ce mai tsere kai akwai kiɗa kiɗan nan eh yanka min da mai kiɗan nan da Allah akwai wajiya <laughs> sai ya faɗa masa da wajiya ka ce wajiya za ka ƙara sako da sanda a ka wallahi wato abinda ake gujewa mutane malam ko baka mutu ba yanzu kaddara Allah ya rubuta ma kana nisan kwana za ka yi shekara casa'in na'am za ka yi shekara casa'in wannan kaddara ce Allah ba zai janje ba amma kuma za ka yi shekara wata kila ka yi ashirin a gado ka yi ashirin a kofar gida sai dai yaran ka su rinka tura ka a keke keken nan na marasa lafiya nan baka mutu ba ayi ayi ka mutu ka ƙi mutuwa saboda shekara ta aka rubuta ma to amma idan kana kiyayewa abincin da kake ci kuma kana motsa jiki to shekara casa'in din nan za ka kai ta lami lafiya insha Allah da ƙarfinka ka ga mutum tsoho ne amma da ƙarfinsa saboda ya kiyaye to mu kullum abin da ake faɗa rayuwar mu yanzu ta canja ba daidai take da irin mutanen ƙauye ba yanzu dattijan da yake ƙauye kullum ne alkawari ko babu aiki a gona ka lura sai ya farsan fartanya koma girbi ya shiga daji ya je sunkuya ya gyara gona ya sari haka kawai fa zai ga itace tunda ba da aikin da zai sai ya hau bishiya ya saro itace idan ya sari itacen ne ya fitar da ganye ya tara itacen in ya bushe bayan sati biyu a zo a ɗauka je a ciyar da iyali abinci sun saba ga tafiyar kafa sun saba mutum zai je gonarsa sun saba wannan motsa jiki ne yana da amfani kuma ga abinciccika ɗin nan na gargajiya suna yi amma ni da kaifa gida ac mota ac ofis ac da safe an kama roman kaji kaci da rana an kawo maka talotalo an haɗa maka da daddare an haɗa maka da kayan zaki da kayan ciye ciye kayan morewa ga mutum yana ta haɓaka malayen da ta san balan-balan ake hura shi yana ganin wannan din lafiya ne kuma illa ne wallahi illa shi to kaji ba za ka haɗa rayuwar waɗancan da rayuwar mu ba sannan mu babu abin motsa jiki yanzu daga yaran mu fa makaranta daga nan zuwa nan sai dai a kai su a mota daga nan zuwa nan yaro sai sai dai a kai shi a mota in ba a ɗauko shi ba sai dai yi na wurin matan mu daga nan zuwa wuri kaza mota a cikin unguwa za su je unguwa sai dai direba ya dauke su a mota a kai su wai su wai matan birni ne wai ba sa tafiya kafa mu ma haka daga gida zuwa masallaci mota daga gida zuwa masallaci keke mashin kullum wai ba ma tafiya da kafa wanda kuma tafiyar kafan nan masha Allah wanda Allah ya masa arziki yana tafiyar kafa to ina masa albishir da wato ya kulla alaka da samun lafiya a rayuwarsa amma ina dan wani wai tana zuwa kasuwa nan da ba ta ka rinka takewa kawai kwarai da gaske kwarai da gaske dan wani wuri wai nan da wani kofar ruwa wani kurna buge ta kawai a kafa kuna dariya ko <laughs> wannan shine zaman lafiya muna fatan Allah ya ganar da mu ya ganar da mu wannan fa'ida ce ta hanya idan da mutum zai kiyaye din sai ga Allah ya kiyaye masa ba abin da ya fi daɗi irin Allah ya baka shekaru kuma da lafiya ba ka ji kullum ana ce Allah ka ba mu lafiya ba akwai wanda za a gan shi Allah ya ba shi lafiya saboda ya kula da waɗannan abubuwan abin da zai taimaka ma ka rinka zubar da gumi tashi nan miƙe nan zauna nan to wannan yana taimaka wa ƙwarai da gaske amma wannan morewa jin daɗi na wannan zamanin galibinsa ba alheri yake zuwa da shi ba sharri yake zuwa da shi wanda yake fahimta ya fahimta kuma wannan ina magana nan gaba ɗaya da mu da matanmu ke matar aure kada ki bari ki cirke kanki a gida kamar yadda ake cirke rago ko bijimi turka ko kuma kajin gidan gona ku ta maka a gidan gona baka motsa jiki dan unguwa dinnan magariba isha idan ka fita ki nemi izinin mai gidan ki dan kewaye unguwa zai taimaka miki dan asibiti zaki je asibitin murtala ko wani abu wani lokacin kurin ki tona ki ta yi da kafa zai miki amfani dan makaranta ne islamiyya ne wani lokacin a taka a je da kafa zai miki amfani a gida kada a bar mata masu aiki ba kya wanki ba kya goga sharar ɗakin ki ma ba kya iya yi duk wani abu na wahala ke ba kya iya saboda ke mata ne wallahi ba zai zama miki alheri ba ki yi kokari kina motsa jiki kuma kakki yadda ki bari jikinki ya haɓaka ki zo ki zama kaya zama da ƙyar tashi da ƙyar akwai matan da beni in za ta hau kai tana numfashi sai ta huta me amfanin wannan sai ka ci agwagwa ai ba daidai bane wannan mutum ya zo ya bar jikinsa ya zo ya lalace haka kakka yadda ka bari jikinka ya maka nauyi ka rinka jin cewa in an kama a tsallake wani abu ne za ka iya tsallake shi saboda ai rage nauyin ake yi idan ka bari jikinka ya nauyi to cututtuka kuma iya nauyin jikinka waist ɗinka ka zama obesity nauyinka ya yi yawa to kuma matattarar cututtuka kenan ko ni sai ya iya hawa komai komai zai ce bismillah kawai amma in ya kayi maintaining weight nauyinka bayi da yawa shafar shafar kake to za ga Allah ya kubutar da kai Allah ya ƙara mana lafiya ana addu'a amma dai a ga hanyoyin da ake samun ƙaruwar lafiya kuma za la ce Allah kai mana albarka a wannan kamar yadda annabi Ibrahim ya yi addu'a wa makka ni ma na yi addu'a wa wa madina sabai sun tasirantu da wannan addu'a da manzon Allah din yayi mu ma mun amfana duk wanda yake zuwa maka ko Madina kun ga yana samun wannan fa'ida قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي أبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن أفراء قالت بعثني معاذ بن أفراء بقناء من رطب وعليه أجر من قساء زر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القساء فأتيته به وعنده هلية قد قامت قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه وأن الرواية دقى معوذ ابن أفراء تكتشوا آه، معاذ بن أفراء يا أيكا نقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم da dabino a cikin mazubi ko kuma reshen dabino ko nono na dabino fina min rutab dabino mai yawa aka bani aka ce in kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa alaihi ajrun min qissa'i zughbin tare da shi akwai kalmar ajr in an ce ajr a larabci dukkan wani abu karami abin da yake yan kanana ana ce da shi ajir asagir min kulli shay kananan kenan ana nufin kananan burji yan kananan burji ko yan kananan kokwamba yan muri-muri aka bani cewa an kai wa annabi kenan kaga annabi yana ce wannan gurji da su kokwamba ne galibi ne kuma daman wannan nasu ne koyaushe akwai manzo Allah yana son wannan gurji din yuhibbul qissa nau'i na kayan duma din nan annabi yana so yace tace sai na zo da manzon Allah sallallahu alaihi a lokacin akwai kayan kwalliya wa indahu hilyatun kalmar hilya tana nufin kayan kwalliya ma yutazayyanu bihi min zamin wa abinda ake yin ado da kwalliya da shi daga zinari da wani shi to maza Allah sallallahu alaihi ya cika hannunsa sai ya bani ya cika hannu ya bani a matsayin kyauta kamar irin mutum ya kawo maka wani abu sai ka sai ka bashi sai hadisi na ƙarshe قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناء من رطب إذن وانشني وأجر زخم فأعطاني من أكفه حليا أو قال ذهبا حديث إريديني هنيا شي كوي aka kawo shi ba irin wacce ba riwayar imamu tirmidhi wannan ma riwayar imamu at-tirmidhi ne dan wa wannan shine kadan daga cikin nau'in abubuwa na kayan marmari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake amfani da shi saboda lokaci zamu dakata anan sai wani sati sai mu dora akan sifar yaya annabi yake shan abin sha a tsaye yake sha ko a zaune subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته